على رسول الله ومن إلى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نزعة نزعة إيه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كان مجرد المعاصرة معاصرة da ya kasance gundarin mu'asara cewa gundarin yin zamani da mutum nam ya tafi bi tadlis ya isa ga mutum a wajen tadlisi nam la kana haula il mudallisi da wayannan sun kasance mudallisai wato abin da ake magana nan da ya kasance gundarin yin zamani da mutum kawai ce kayan zamani da mutum wato ba a samu dalili wanda ya nuna kun hadu ba dan shi kaman imamul bukhari ya ce idan an yi zamani sai kuma an haɗu gani idan an wani cewa wane ya yi zamani da wane bai isa ba dole sai an ce wane ya haɗu da wane wasu daga cikin malaman hadin suna cewa idan kawai aka ambaci wane ya yi zamani da wane ba a ambaci sun yi zamani sun haɗu ba to za a ɗauki ruwayan kamar fi ne tunda mai sa ba shi sun haɗu ba ku wannan ko amma a ƙa'ida da ka ce an yi zamani da wani to zai iya ɗaukar cewa kuma a wata yin zamani da shi na ce mun ba da malam wani sai na shiru Inda ni dama ba a sani da tattalisi ba ba a na bari tattalisi to ai magana faduwa ya taso a cikin abu a gada wani ko amma in an san mutum dama mai tattalisi ne sai ce mun yi zamani da wani zai iya yi wa ya boye ba su haɗu ba sai kire malam magana nan da ya kasance gundaren zamani yana wadatuwa wajen talbisi da kana haula ya mujallisi da waɗannan manyan malamai da suka rubuta hadisi da an kira su mujallisai da mafi yawan ruwayoyi za ana faɗa kawai an yi zamani ba a magana haɗuwa ɗin an gane ku na'am لأنه معاصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم domin sun yi zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa kai tsaye walakin lam yurab lahum hal lagu lagu dare ba a sani ba shi sun gamu da shi amla ko ba zama ku gani ai sahabbai wasu daga cikin cikin sahabbai mu yi da annabi amma ba su faɗa kai tsaye da baki da baki sun hada mu sani haka nan tabi'ai sun yi zamani da sahabbai in dai ga wani alama ba ba kawo mutum da tasiri ba yace mun yi zamani da wani alama da kawai sun hada in ba a hadu ba ya kamata ya bayani ban hadu da wani ba na'am نعم ومن من قال باشتراط اللقاء في التدليس daga cikin wanda yake da fahimtar sharɗantuwan haɗuwa ga tadlisi نعم الإمام الشافعي اوكي الإمام الشافعي شيء كاو شرعي طول الإجابة إن بقى رياضة مدرس شو نعم وأبو بكر البزار ده أبو بكر البزار وكلام الخطيب في الكفاية إيه، ينقضه أما مجانا الخطيب البغدادي يقتدي آه يقتدي به إيه، مجانا الخطيب البغدادي a littafin kirga kifaya yana hukunta wannan cewa dole haduwa yana ciki yawar mutabar shi ne wanda aka dogara da shi na'am Adamu yurafu adamul mulaqat bi ikhbarihi an nafsi bi zalika wato ana sanin rashin haduwa mutum shi da kanshi ba da labari ta ce ni ban haɗu da wani ba a gani ibrahim alkaulani ya ce ni ban haɗu hmm. da ainihin sahabi wa misali na yi zamani ne kawai da sahabbai amma ban haɗu da su ba kuma na yi zamani da manzan Allah ma ban haɗa shi yau ke faɗi wannan na yi zamani da an ban haɗu ba ya zama ba haɗu bane shi a gari? shi da kanshi ya ba da labarin ban haɗu ba au bi jazmi imamin mutali au bi jazmi imamin mutali ko a samu wani imam mai bincike a samu gogaggen imami na hadisi ya gano wane bai haɗu da wane ba wala fi an ya kawo fi ba da turuk ziyaratar rawus wato baya wadatuwa ya auku a cikin kashin hanyoyi ƙarin mai ruwaya au aksar bayan ko fiye da haka tsakanin su na lifti ne an yi kuna miyar mazi domin zai iya yi waye zama ƙari ne kawai wanda bai da tasiri wala ya hukun fi hazin sura da hukumin kulli wato li ma bi ihtimal sa na wato kada a yi hukunci a cikin wannan sura din kada a yi hukunci hukunci na gaba daya a gane haru da ta'arud ma ihtimal al sa saboda karo na ainihin zai iya inkimari na dan saduwa da kuma gida. za a iya samun wannan ta'aruf din kila ana tunanin gida an haɗu kuma ba haɗu ba misali akwai son na mafi al-khatib kitab khatib al-baghdadi ya wallafa littafi mai suna at-tafsir li mubham al-marasi eh ga mubham na mursal mursal wanda yake rubabbe wanda an kasa ganowa shin akwai haɗuwa ko ba haɗuwa وكتاب المزيد في متصل الأسانيد ده لتاب المزيد في متصل الأسانيد فلذا فقال الثاني أقسام الحكم الساكت من الإسناد فلذا أنا وجن ربا ربا كون شن أبن دي فهد في أولوه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ ليس المقصود في الحديث domin abin da ake nufi da igfa'a wato zahirin igfa'a gangadi wato abin da ake nufi da igfa'a a cikin hadisin ba annabi bane ba shi bane wa innama al-maqsud al-hala allati kanat ta'tarihi inda nuzul al abin da ake nufi shine halin da ya kasance yana bujirowa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen saukan wahayi wahiyar gaibu wacce an ma haula shi ne fakuwa daga abin da ke gefen shi yana fakuwa ma'ana idan annabi ana saukar da wahayi wato hankalin shi yakan fita daga duk abin da ke gefen shi zai zama to baya cikin hayyacinsa a lokacin da ake saukar mai da wahayi to mutum zai kawo bacci yake hawa bacci yake ba abin ya yi kama ne da bacci hawa ba bacci ba ne والقرآن الكريم كله نزل في هالة الأولى القرآن من إرما gaba سقبال ya sauka ne cikin hali na farko wani hali ne na farko wahiyar halatin lati ya kuma fiya jibril ala shi ne halin da jibril ke kasancewa kan kasancewa shi mala'ika a gani halin da jibril ke kasancewa a matsayin shi na mala'ika a lokacin ake saukarwa mala'ika zai zo ya saukar da wahayi ga manzon sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin wahayi shi ya fi kowane wahayi girma mala'ika ya zo da kansa ya saukar masa kullu lazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin na'am wa hunaka qara'in tadullu ala zalika wato akwai karinoni da suke nuni akan cewa wannan hali shine halin da aka rinjayar na'am min ha qawlu ta'ala inna sanulqi alayka qawlan thaqila daga cikin akwai inda Allah ke cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle mu za mu jefa maka magana mai nauyi na'am ai thaqilan nulqi ai mai nauyi wanda za mu jefa maka shi وذلك إنما يكون في حالة التي تسود فيها الملائكة wannan yana kasancewa cikin halin da mala'iku ke rinjaye a gare shi inda talakkal wajen amsan wahayi na'am na'am وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري wanda Bukhari ya rawaito an ibn Abbas fi qawlihi ta'ala daga ibn Abbas inda Allah ke cewa la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih kada ka motsar da harshenka da Qur'ani dan kai gaggawa kada ka motsar da harshen ka kala sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'ali bi tasdid sudda ya kasance annabi yana gogayya da tsanani a cikin saukan qur'ani yana gogayya da tsanani a wajen saukan qur'ani yana shan wahala na'am wa kana mimma yataharrak yuharriku shafatai. ya kasance daga cikin abin da yake motsar da lambarsa na'am an gane wannan ko saboda wahalar da yake sha to sai ya ringa motsar da lebe domin kada ya manta in ya manta aka ce za a ƙara dawo a maimaita zai ji jiki sosai kun fahimta ko so ka lokacin nan da zarar mala'ika ya zo yana saukar da wahayi to yana dagewa ya tabbatar ya haddace yana ganin kada mala'ika ya kubuce ya manta biki a tuna ya ƙara dawowa ya ƙara shan irin wannan wahala din a gani wa shidda la yakunu illa fi halati ula wannan tsananin baya kasancewa sai halin farko wani hali shine halin da mala'ikar ke zuwa tunda halin da malaika ke zuwa ya fi wahala ga manzo sallallahu alaihi wasallam da duk sauran halaye gaba irin muka faɗa a baya an gani wannan kuma na mana ishara neman ilimi sai da hakuri eh? tunda fiyayyen halitta wanne ku kowa a wajen Allah ana sauka mai da wahayi sai ya sha wahala sosai eh? har ma idan ana sauka mai da wahayi baya so ma a ƙara mai kawo saboda wahalar da yake sha yana so ya sauri ya haddace ya zama to an wuce wurin misali to manzan Allah kenan ba zai komu ashe idan karatun muke so biyu ba a kalima dole sai mun gomon mun zare mun yi karatun sosai mun sha wahala kafin mu samu ilimin sai mun yi hakuri sosai eh na'am أحكام الجنائز الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التعريف عند القبر wato cigiya a wajen kabari huwa kasar kabari ba da man yi bihi zanna yawan arf shine wato wato shine ainihin nufin mutum ya dumfari kabarin sashen man yi husini bihi zan sashen wanda yake kyautata wa zato an gane ku ya dumfari kabarin sashen wanda yake kyauta wa zato ranar arfa wani ishtima al'azim inda kabari sai a yi wani taro mai girma a wajen kabarinsa ana kyauta mai zato cewa wani mutumin kirki ne a gane a yi to ranar arfa sai a zo a taru a kabarin nam kama fi arfat kamar yadda yake cikin a arfat mutum a cikin al na ibn taymiya ibn taymiya kenan mutumin kirki ne to ranar arfa sai zuwa tare a wajen shi ana ta yin addu'o'i a tare a yawa sosai saboda wai ana kira da zato gare shi na'am azzabh wa tadhiyat inda wato yin yanka da kuma layya a wajen ranar arfa ne sai a zo a yi yanka ko kuma kai shi mamacin nan wanda ake kira zato a zo a yanka dabba a wajen a yi layya a wajen kaga dukkan wayannan bidiyoyi ba su zo mana ba mu kuma insha Allah ba ma yin addu'a su zo mana an gani hmm. wato iya yadda mutane ke amfani da canfe-canfe da kuma hadisai da ifai iya yadda za su fuskanci irin wayan da matsalolin so da abu ne wanda yake da alaƙa da camfi babu wani dalili mai karfi a kai kawai mutum kama aikata wannan na'am na'am al-ikhtiyarat nurul bayan ya eh, mu duba da kuma nurul bayan na'am at istiqbal jiha allati na'am istiqbal al-jiha allati wato kwatanta kwatanta fuskantar bangare wanda mutumin jirgi ke wajen lokacin addu'a in za a yi addu'a sai a kwatanta to a bi addu'a ma ina ne yake ganin malam wani ya rasu malam wani wali da ya rasu wani bangare bangaren gabas yake koyon yamma ko kudu ko arewa da aka bude shi Da bangaren ne shi to sai a fuskanci wajen za a yi addu'a a gani za a kwatanta za a yi kirgadan fuskantar gabarin shi lokacin da za a yi addu'a kaga irin wayannan bidiyoyin wanda suka yi da cikin al'umma ba su shigo mana ba misali sai mu gode ma Allah a daji a yi ta yakan bidiya din an gane kuma galiban irin bidiyoyi idan ana yin shiru a gare su shi ne suke ƙara yin ƙarfi amma idan har ana dajewa ana inkari to ana rage ƙarfin su ne ko ka sani ko baka sani ba in kana wa wa'azi akan bidiya to kana rage da ƙarfi in kana yin shiru a gare shi to lallai karfi ke ƙara da yanzu Najeriya ba a cewa komai to da kun yi mamaki irin yadda biriya zai kasance to duk abin da dan birya zai zai gari ya nemo ya dan da birya ya lallabe domin kana tambaye shi to yanzu mutane ne masu naci sun samu abun wa'azi shikenan aka jwala ko to zai kokari ya ga cewa ya dan nisanci abin da bai da zai iya kare kanshi yawwa na'am al iktida safha eh na'am ar-rad al-bakari na'am al-imtina من الاستدبار الاستدبار من استدبار الجهة التي فيها بعض daga baiwa ainihin bangaren da akwai salihai bangaren da akwai wasu salihai a cikinsa hannuwa daga ba da baya gare shi wato nan akwai wani wali a nan wajen a bayana to rashin kunya ne ka ba shi baya dole ne ya zo ka fuskanci shi gani ana hannuwa daga fuskantar bangaren da yake shi a wato a ba shi baya kai in an bashi baya to an yi rashin kunya kun gano wani ku? kamar dai wancan ne eh, dole ne misali in mutum tsari da ya rasu to kada a bashi baya a fuskance shi lokacin addu'a ba a ba <laughs> su wajen addu'a ne in za a yi addu'a kana bashi a kira man na kasar kuburin anbiya wa salihin lidu'a inda ba wato dumbara an dabawa da salihai saboda yin addu'a a wajen su na raja ijabata sai irin wannan gaba ɗaya ba mu da shi a nan gaskiya wato Ina aka samu wani malami wanda ya tasiri cikin al'umma ya yi da'awa irin abin yakan taimaki al'umma kamar irin gwagwarmayar da shi gaskiya yana ganin ba karamin banna ya rage mutane ba saboda kan ma da akwai musulunci da kuke ganin ma akwai musulunci sosai akwai wannan banna kamar ka je misira in ka je irin su dimash can siriya da ire-iren garuruwa za ka ga irin waɗannan kaburbura manya-manya wanda kuma irin waɗannan bidiyoyi sai ana yi a wajen a baka duba garin kaduna ina ina wani kabarin wani wali wanda ya shahara wanda duk daga ko ina ana kawo ziyara a yi ta abubuwa babu amma amma wa ina da akwai waliyan da ake irin wannan ban da su kan banda katsina shi ma kawai dai wali da murna Kano Kano na so da kabara shine wali da wasu ya tsana wali sai Sokoto Sokoto shi wadan godiyo ne amma wasu garuruwa kuma da kabubura da ga sunan kowanne da waliyin sa kuma ana yin biki na fitar hankali kan a Najeriya akwai karancin wannan abu, akwai karancin wannan bidiyoyin a hankali zafi sosai amma ka je ka kasashen laraba za ka sha mamaki kan irin wannan shi yasa wata da'awa wanda aka yi gaba kan tauhidi sosai ba kamar da'awa ta ikhwanul muslimin ba ta cika tasiri ba ko da misalin sun tara mutane sai ka ga ba su gina mutane ba ba su canza tunanin mutane zuwa tunani mai kyau ba tunda wa'azi ne kawai na siyasa ya za a yi a tara mutane ba tare da an gyara musu aƙida ba ba tare da an gyara musu manhaji ba an gyara musu suluki ba zai babu na'am da raja saboda waya addu'a na'am ya a littafin al shafi aka ciro daga shafi annahu kana yaqsidu du'a inda qabri yana nufin addu'a a wajen kabarin wannan ƙarya ne a bayyane an an karɓo hikaya daga shafi wai imamu shafi'i yana tunkaran kabari zai yi addu'a wato kabarin abu hanifa ƙarya ne ƙarya ne a zahir a gari wani ne zai ƙarya domin ya cimma burinsa na ainihin gina bid'a din wa qala shaykhul islam su fi tsantawa wa yaqru bin zalika abin da kusa da wannan salatu wa du'a wato kwatanta yin sallah da kuma addu'a ko kubule sharfi, jami'a. wato bangaren wajen bangaren ainihin jami'an dimashq inda al-mawdu'in da zai kalu inda kabarin hudu wajen wurin da ake sauran kabarin hudu da ji wannan annabi hudu gaba ɗaya ba wajen da ake sauran kabarin shi ne wannan da ya yi kula ma abin da ba da aure kai kabarin mu'awiya ne dan abu siyan ba annabi hudu ba A inda misali kashar ko wajen misalin katako allazi tahta wuras yahya zakariya ah, ah. wajen wajen wani misalin katako wanda kasan shi akwai kan yahya da zakariya wanda kafirin ka bulle yahya da zakariya shekara nawa kenan Su haka al'amarin yake na biriya su yan biriya sun iya gina irin wannan karece karecen hmm. na'am na'am wa alaikum Najeriya tana da alheri da yawa kawai abinda Allah ya jarraba Najeriya da shi abu ɗaya ne kawai a gane sallah muna sallah yan Najeriya sosai akwai sallah Abinda da ya shafi ibada na zahiri ana yi kuma gaskiya akwai ƙarancin bid'a a Najeriya fiye da sauran ƙasashen duniya akwai sai mutumin da ya yawo ya je garuwa zai mamakin bid'o'i matsalar mu a kalas kawai abinda ɗan Najeriya ke ta yi samu tarbiyya na ɗabi'a in dai muna da akhlaq to duniya sai ta kalle mu to yadda ake jin labarin Najeriya wajen addini in ka je kana mu'amala da duniya sai ba sabu ke kwamfa sai ga ba mu da doka da oda ba mu san darajar mutane ba shi ne kawai abin da ke bata Najeriya ba a Najeriya sai ga balaga da ganin girmanka ba man kai mu'amala da shi ka cuce shi maganar cutar nan da ɗan Najeriya ya gani kawai kowanne to da inda yake ya yi wannan daga mace ta shiga shagon ta ba sata sai Najeriya ga hijabi ga niqabi ga kuma tsaro ne ya ce ta to ire iren wayannan dabi'u in ana mu'amala da Najeriya tunanin shi ya za a yi cuci ta babu wannan amana to da dan Najeriya zai gyara wannan wala a duniya ya nuna ɗan Najeriya sai ma an da sha'awar shi kawai shi ne amma ɗan Najeriya ya duba karatu da dake a Najeriya ce an sa karatu a majalisi dalibai sun zo ɗalibin da ya zo babu wanda ce ya zo ya zo da kai wani ma ya taso ya ce karatu ya zo ba mai ɗaukar nauyin su yana tunani ya za a yi karatu yanzu sauran ƙasashen ɗaukar nauyin su ake a wata karatu kamar su yadda yake Zane ya yi kaga majalisi ya ci kare ɗaliban ilimi ana ta na karatu amma wani ɗalibin ba a duk ya cikin shi yana ta karatu ciki na ƙululululu amma haka yake zuwa karatun haka yake ƙoƙarin sai ya iya to ina a ce karatun da ake a Najeriya ɗaukar nauyi ake yi a ce in an ga ɗalibi na da gutsari a ce to kai na ɗauki nauyin ka duk ka gama karatunka da cin ka da shan ka da komai in na ɗauka amma zan gaba ka ɗan wani albashi da tsoron su haka ake haka wani albashi yanzu a misira ɗaliban da suke tasowa daga nan su je misira karatu wallahi sai ga wani balarabe ya zo kawai ya zo sai kwashi goma kawai goma nan shi zai rinka ɗaukar nauyi yana kaza kaza kaza bayan ma can misra a to jami'a tana daukar nauyi shi ma kuma yana musu alkhairi na shi da kanshi sai ga mutum shi da kanshi yana daukar nauyi yana turo da kudade gida yana ba shi bugun jinin da zuwa ba suna da wannan karamci kawai zai zo ne baka san shi bai san ba kawai hakan nan sai baka in za ka yi masa in za ka yi masa so ka bari ga gida na kawai sai ka masa ba a baka a hostel to za ka zo ne ga gida zai zo da yawa gida shi zai ɗauki nauyin ka kuma in kana da wani karatu za ka dinga zai to sai ma ka gama ko ba abin da ka hada da shi kuma ka rabu da nan ba ka ganin shi a abin nan shi kawai yana so ya samu lada da sauran to irin wannan ɗabi'u na larabawa na kyauta da karansu ina da najeriya akwai karancin shi kwarai da gaske eh na'am nurul albab na'am sai da ya guri da su tunda asalin wani su ba su zo ba na gaskiya نور الألباب ba su gane mutane ya yi sun da giyan wasan ta daga wanzu ba su gane cewa sannan mutanen su zai ta ɗin inda ba addini jini suke da shi da zuwa ba su gane mamar da zanen zuwa na? ai ba yadda za a ce sai an kawo masu da'awa da yawa in ba masu da'awa da yawa kan maka nuna mutanen ma cewa gobe bambanci da sarki yi shuru a ci gaba da da'awa in ba kawai a samu shakka sun sai ibin da mutu da ba da makin da ta zo yau da sai mutu da to da ka zama tsari ya kudu wani ya ban labari ko wani gari da can kusa da kebaru wato ya gamu da ya je na da'awa ya zai gamu da wani wannan ismaili a ɗayan yan jirgin nan yana wa'azi yana yana nuna bambanci wai wai a hankali da yan jirgin nan mutane ba su sun zuwa zuwa a cikin mulki ne da zarar wanda ya yi wa'azi shi wasu ya ɗauko tsawon yana faru sun kirki bane ba a cin yan sarki ba a kaza ba a kaza wala ya yi ya yi sun yi gobe yana gana shi wanda yana yana gaya nan waɗannan shi kafin yi a yi wannan ai wanda tana za a samu kan nan na zo ta aiki ai wani ma na sa su da ne a wani aya mutum daga musulunta kuma za su iya raba mutum da iyayen kama wannan wani yana karatu yana san karatu sai da su suna san irin rayuwar duniya ina sosai gari ne na rayuwa irin su delta to duk gari ne wanda yake wato suna suna son jin daɗin rayuwa za ga mutum ya ɗan gaba karatu za ce kawai ya fito waje ko burin kawai a je waje ƙasashen waje kawai ko mace ce za ga kawai burin da ta tafi ingila waye waye ruwa a ce tana turo da kuɗi da iyayenta ku zika zo kawai daga musulunta shi suka ɗauke shi suke bari shi kuma yana neman ba tsara fayar a musulunta ba ka ɗauke biyar yaro wanda zai taimake su a rayuwa su rayuwar yana da tsada sosai kuma aka ɗauki rayuwa misali da wahala mace eh ba haka kina ka ɗauki rayuwa. dole ne wai in kina so har kina ma iyayen ki asiri zai kin fita wa sai wasu a ta karuwanci wasu ana farkar ne wasu ɗan tabbarikin da ya rubu yi wasu a rikici da su zai iya janyo haka zane domin irin wayannan masu a na na tsakanin musulunci zai iya raba zai haramta nufin ba saboda munan karatu da ake kan kusan irin can wadara eh ai suna gudun koyi ne dama da yan bidiya suna gudun inda ahlus sunna a ba ta arewa na sosai amma tana kasashen da ta zama akwai karancin da'awa sai su ta dauki na daya kafin ku an haka saboda arewa an waye da yawa duk kungiyoyi da suke masu hadari na bid'a ba sa zuwa kusa za ka ji labarin sun gina masallatai sun gina makarantu suna ta jan mutane a wasu wurare an kan rage tashi eh su fa yawa ai zuwa da sun ja daga da sosai sun ja daga su zuwa da suka ta daɗe suna da'awa kafin su wa'yan su zo su ma. Bane eh, da gaske. Aikin da Allah ya mana. ko da bidiyon wanda ta ba ta yi ko da abin da su ka yi Allah ya yi yi ba ka Ne da yi ko a ne kai ba ta yi. A da Ai ga wani ga wannan. masallacin kulafa, masallacin malam nan. Akwai rikicin da aka daɗe ana yi. Wallahi rikicin kawai sakin hasa ma girki. An yi an yi an yi an yi. wasu mutane ko wani wani dattijo in yi haka tsara zalla kawai sai haka sannan ko da daga murya wallahi ya zo ya kuma mai kwan kyala mutane su samarin ba sa daga murya shi zai daga su an kyale shi a zuwa lafiya mana wallahi fitinan lalle lalle sai an daga murya kuma sai an sa hannu a abin fitina masallacin kula faɗin nan an zo da wani abu yara sun kawo fitina sun yi kaza mala abu ga abin da ya karanta su je da gidi abu ya zama to rikici sosai aka tayar wa malam da hankali a kan abu kama ya abu ya kasance a hankali a hankali ana karatu ana karatu ana karatu wasu daga cikin su akwai daga cikin su ko ce wasu ma kan abin da ya shafi kan hannuwa ɗinki da bala'i ya bala'i da tawakar suka rabu wasu da tawakar suna goyon bayan samari wasu kuma suna suna goyon bayan cewa lallai a sake hannu ta ce ga nawa maka alhamdulillah ne ga nawa maka ai shi kenan ma magana ya gari ai shi ne kaliban malam ai kaza kaza burshi yana raye Allah ya ji kansa ana kai ziyara wajen lawa bakar aka cika mota aka ji da aka cika mota aka ji aka gaya da ɗanɗace da ake kaza kaza kan wai sanya hannu a yanzu za a yi ne ko sanya hannu ya ce a ah, ma haɗa da ke kuma abin shi zai ɓaro ta ne abin da ya zai ya ce ya za haɗa sanya hannu a yanzu sanya hannu ya ce ai wannan shi ne suna ai wancan tuwa hala muke yi <laughs> wallahi daga wannan magana sai suka dawo ba asalin masu kusurin suka dawo ba gari a ma haɗa ya ce to wani kuma shi kan istiraha zuwan shi da ya yi saudiya kan shi ya rabu da zattattaci ma kawai daga dawowa kawai kan istiraha ya ga ana so Allah ya za ya ijala istiraha ya ga shi ke shi ma ya koma daga dawowa kawai daga biyar istiraha kan garin zai sosai wallahi dan fitina ne so a siya wani fitina amma sai zai gana fili a baka a shi akwai wani abu da wani gaske wala tun da ya dawo sai ba da labari cewa shi sa hannu a ɗiji suna ne shi ne yi tsobiya kaza Allah ya tafi yana yawan zuwa umra yana yawan zuwa shi ke nan aka huta to duk sai zai zuwa tsobiya zai ka sanya aka samu da gowar masu faɗa da abubuwan to yanzu fitina ya ka mutu duk wa'azin da aka daɗe yana yi masallacin bai kashe fitinan ba gaba ɗaya zai da aka yi tsobiya a irin wannan yana dan da yawa irin wani mutane suna girma saudiyan nan to da ma ce saudiya mutanen mutanen duniya ba sa zuwa kawai yan saudiya ne kare da yafi amma akwai yan annabiya akwai yan shi'a shi'a yara sun dage sai karatuwa ke ta yi to nan ya tada hankalin mutanen unguwa da sauransu to kuma gashi su ba karatun suka yau da in yara ka watsa masallaci shi ya watsa shi ne نعم نور الألباب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ محمد ابن محمد أحمد المديني وأنه الشيخ محمد بن أحمد المديني يا شيخ في شرح فتح الجليل أتكين شرح شنا فتح الجليل نعم بيتوتة الناس عند أهل الميت ليست إلا من أمر الجاهلية كوانا متالي أوجه متانا ممشي ba wani abu bane face daga cikin al'amarin mai jahiliya wato kwanan mutane mutane su kwana a wajen mamaci wato a je a ce to a tura mata su kwana a wajen ko maza ma su kwana a wajen wai a taya shi a mai kara a gida a gida wannan al'amari ne na jahiliya amma ana yi ko ba a yi idan a yi tsara sai mutum tura jahilar a ji a taya su kwana wai wannan kwana kamar amur kara ne to al'amari ne na jahiliya ونهه الطعام الذي يصنعه أهل الميت في يوم السابع abincin da mutanen mamaci ke aikatawa rana na bakwai yuriduna bizalika alqurwata lil mayyit wato suna nufin kusanci ga Allah ga mamaci Wata tarahum alai. da kuma nema masa rahama wa hadha su. wannan shi ma a ne lam yakun fi ma taqaddama kuma irin kokarin shi da gudu ne. a wancan zamanin ba irin wa'azin da ba ma iya yi ba a da shi ma yi kamar wannan bawan Allah haka ya zagi ya kuke yana ta an dauki abin da muhimmanci a zamanin fiye da yadda muka dauka yanzu kaga yanzu ahlus sunna ita ta wuri kashi ahlus sunna ne to in bai yi ba yanzu yanzu a yi shine shine gaba dai a gidan babba in bai yi ba za a ce kaza za a ce kaza za a ce kaza to kaga wannan kaga gashi nan a ce ku gidan da aka yi mutuwa a ce ku yi abinci shi ma yana daga cikin al'amari na jahiliya bid'a ne gidan da aka yi mutuwa bai dace a girki ba sai dai a kawo muku girki an gani ko lokacin yanzu abu ya zo wanda zai shagaltar da ku daga yin girki din kuma ina to dole ne ba juriya to ya suna ta rayuwa suna tana rayuwa da Allah guda biyu juriya da kuma rashin tsoro jira'a ka nuna kawai kai ba za ka yi ba da zarar ka yi so da ya fara tsoron ka ya yi fitinan ne da ku gyale shi ba zai yi ba an gane da ranar farko za a jajirce a yi jan wuya ba ka dariya ka ce billahi ne zai ka muka ya gane ba za a yi ba muna raye a gidan muna raye a dangayin yin abinda Allah ya hana in an buga da kai to tun da lokacin za fara tsoron ka labarin da zai ko ina da abu ya wuce kun zama kun zama yayi adalci nan ko kuma mu da zai sai ka zo kana wani mazurai ce an an gama ta aziya ne an gama da Allah Allah saka da zai sai a wuce gida wala shi kenan sai ga kallon ka wani abu na bidiya sai a nisanci shi a ce za ka yi za ka yi inkari kamar na samu mutum mai sauki a matakin farko za ka a lokacin nan da za a samu damar da abin da gana mana barna wato sai an jajirce ne ne ba wai a wuce gona da iri wani jajirce amma lalle sai an buga a kai za haka ake yi gyara kenan idan wani ya kawo abinci nan da ake kawowa na wani ya ga an ɗanyi rasuwa bari ya kawo ya kawo aji shi gefe guda kara dan uwa ba dan uwa ne kawai ya aji ba ka kawo kamar ba da kyauta ba da kyauta bari abin shafa nan wajen nan wajen ba zunubi aka zo yi ba addini aka zo yi a nan wajen ka aje shinkafa nan gaba kamar bayanin da za a yi shi shine lam yakun fi ma taqaddama bai daga cikin aikin da ya gabata babu shi da na'am wala huwa mimma yahmadu ulama radiyallahu anhu abinda malamai ke yabo Allah ya kara musu yarda na'am qalu la yanbaghi lil muslimina an yaqtadu bi ahli al-kufr baya kamata ka musulmai su yi koyi ga abota kafirci na'am wa yanha kullu al-insani ahlihi an inda an al-hudur li mithli hadha kowane mutum ya hana iyalansa halartar misalin wannan na'am shi wannan bude ne wannan magana kowa ya hana iyalansa da shi yan bid'a suna irin wannan ya kuke gani irin wannan kokarin da shi wannan bude ya kaja shi dan bid'a zai yi ba tun nan gashi a zamanin shi lokacin da abubuwan kai kafin a bayan tsaye ya ke abu da shi tasirin abu muna gani yanzu babu wurin da ake musulunci kamar arewa ne saboda kokari da kuma da cewa da kuma ne amma duk wurin da ake wurin da babu wurin da akwai karfi wannan da awa za ka fi da jiki na da yawa ko da akwai ilimin addinin to irin wannan tasirin babu shi na tadbiki an gane wasu bai yi millatin al-hudud da abin da ya kama da shi na marin kunci duk wurin da ka san cewa ana ihu ana dukan kunci an buga an lalace kada ka yarda iyalan ka je wannan wajen na mashakil jiyo da ya ga aljihu wasu imalin nau da aiwatar da kukan mutuwa da irin wannan ka hana iyalanka zai ga mutum zai bar iyalanka da rinsa suna bashi labarin ba ai an sha kuka yau ni dai ban ji ba dai wata ranar ta dawo da kukan ita ma a gani sai ka sai ta je wajen a hana wanda aka rubuta daga hannun ana gama yin tarbiyyar da wuce tana ta tsara za su shiga gidan kasu zauna shi ne abin kawai ana gama tarbiyyar kuma ya kama kan shi wuce ba a yi a nan wajen abin yana da wuya ne don kai tana da ilimi kuma da jarirai ne sun taso daga wani gari bai nisa ko za su fara ne masu fara uku ko hudu a ba su koma

a yanka dabba da ƙur'ani a kan Filawa. ai kawai ai zuwa da gaskiya ba da shi ne da Allah ya yi da shi kai ma ya da kai dan biriya ta saba da abu da mutum zai yi yace cikar shi kula ba ko a kuka ko kula ka ruka ci wani sai ka zo kana so ka ci wani sai ka zo kai kamata mata fada dan mutum iya saba da dan adam kan sabu ne ka zo ka saba tilawa in kai fara da ko wani abu ka bayar tun ba ka amsa wata rana da gida ka ba shekare wata rana kana da wata bukata da gudanar da zan amsa kai kawo daga nan ka ta tafi kenan kawai a ta nuna musu ba ga yadda addini yake a nuna musu sunna wajen shiga nan shiga gida ga ku yi addu'a kaza ku yi kaza sannan a zo a kai musu ziyara a yi wa'azzuka duka a sashi a wani a musu nasiyoyi ya nuna musu abin da ake yi inda ga ana karuwa a wajen ana ɗan aka a wa'azi tunda mutum yin samu gida da ba za ka zo ka shi munna a nan sai ka mai nasiyoyi ka mai nasiya kawai ka tashi ka su mutane yan san biki ne in dai gida ne ya kamata za a dan taro a dan sayar munna eh shikenan na'am ka yi malam wani har lokacin lokacin muna cewa kamar sai wannan mutu ta Allah na rubuta hanya ya rasa ya rasa abin da abin da zai ina ba da ma irin wannan abin da hanya da wani mutum ba za zai yi mutum kawai kana tunawa kana ka samu kuɗi dubu biyar dubu goma a ce kura da ba sai kuma kai tashi da wasu kuɗaɗe eh kama abuja haka ke yi abuja haka gari ma yana cewa ɗauko musulmi abuja akwai kamfani akwai mai kamfanin shi kawai za su sami sai muna son makaranta ƙur'ani kaza za su jira na su yi makaranta eh, wani ya ci ya gwamnati irin yadda misali a zamanin a lokacin buhari da yake kama mutane din nan wani ko nawa zai kashe a zuwa karanta da ƙur'ani za ka ne kanka ƙur'ani iya su za su yi ba ba wallahi sai ya zo ya kira masu karatu Qur'ani ko san biyar a fada eh za faso ana faso ɗari. arni ba zai faso daga arni ya faso su an jirge su a gida suna tilawa ya ciyar da su ya musu ko ya biya su saboda ya ga irin wai tsafin su na yi karatun Qur'ani irin sai biyar su ba sun yi sabi biyar su ba a nan ka a guda sai ka zuki da wannan kawai manyan mutane za ka ringa da ce duk wanda ke san addu'a insha Allah ya same za ka da manyan motoci da suka kada da kuɗi akwai ahalu suna da yawa sana'a su kenan masu dawon su za ka suna wa'azi na suna fata rage wallahi wani a can sana'a shi kenan ta tsaro masu sauke qur'ani a kawo a biya shi su kusan kusan malaman suna su galiban ba tsafi suke ba cikin kowanne suke su irin wannan abin sai samun kuɗi su ma yan biya tsafin ake sosai samu kuɗi bambancin ahalin suna ke da suna su shubu halin da haramun su wayannan kuma shirka ake yi shi ahalin suna hanyar samun kuɗin babu gashi malamin addini yana wa'azi yana kaza amma ba hanyar samun kuɗi mai karfi su kuma manya manyan yan bokon nan ba za su ba kuɗi ba sai in za ka yi wannan ciwaciwa sai ka ɗan kauce hanya in ka rike da ka rike hanya wallahi tsakanin da zan ka zo kai an karɓar kan lauri sai a ɗan dinga in kai za ka zama biyar zuwa kai a injin kuna kai ba da dubu biyar ne ka da mata hudu da waye ra'ayinka talatin da wani abu ka taso da dubu biyar amma in kana so ka samu kuɗin ka zo ka ce za a sauke ne ƙur'ani za ka mai waya da ka ce malam zan zo insha Allah mu zama addu'a na musamman saboda aiki kai ci gaba in Allah Allah ya auka ka makalla zai shirya ma sosai kafin ka zo za a yi kasa ai malam zai zo zai zo ya addu'a idan zai kaza kaza wala ka zo Kaɗan zo gefen gabar da wasu asibobi gefen yamma ka yi gefen kudu ka yi waye ka yi wasu abubuwa ka gama ka zo ka sa a karanta qur'ani a gidan don karanta ka je wasu irin mazurai da sauran haka nan daga baya kawai ga mutum ya tashi dubu ɗari biyar dubu a cire za a ba kawai ko kana zuwa gida kawai zai ga alani kawai kafin ka ankar zai ga mutum kawai ya ya tara kuɗi sosai Ba ga 419 ne shi ba wai ya yi ba amma ya yi amfani da hanyar cuta da ya samu kuɗi shi da ji ko haka ake yi Allah shi ke yi bismillahir rahmanir wa dalilu ala eh, dalili akan namiji ga قال تعالى لآدم شيء أبو نسوء لابو لك مغانا النبي جدا زي يجي دماغ ما تشي كي ذاك تفع متى أدنشي kai za ka yi mata wanki kai za ka yi masa guga ita ne kawai alaƙanka da ita kawai saduwa alaƙanka da matarka kawai shi ne saduwa kawai ba maganan ka sa ta aikin wahala ina wata gani to dalili akan haka akwai hujja kan haka ita akwai hujja mana قال تعالى لآدم عليه السلام حين كان في الجنة lokacin suna cikin aljanna da Adam da matar shi. Wa kullna ya Adam inna hadha aduwwun laka li wa li zawjika. Sai muka ce ma Adam inda Allah lalle wannan makiyinka ne da matarka shi shedan. Na'am fala yukhrijannakum min al-jannati fatashqa. Kada ya fitar da ku daga aljanna sai ka tabe. Daga ce fatashqa sai ka sha wahala kai. Ba ce fatashqa ya ba. Ko ba ce ku bi ku sha wahala wai zai sha wahala. Da zaran. shedan ya fitar da ku daga aljanna kai da miji sai zaka wahala ba ta ka jira ba za ta yi ba yana muka wai wannan shine da cewa dalilin da suka dogara akan cewa namiji ne kawai zai wahala amma da aka fita daga aljanna ba wa ke wahala a haka din ma ba duka bane ko da mace an ba ta an mata girki an mata guga da wani ya za ta ciki za ta haihu za ta yi renon ɗa za ta yi kaza ɗaukar ciki ma wata tara ai wannan fatash ƙare babban fatash ƙare wallahi hmm? ka ɗauki ciki wata tara ga laulayin nan na ciki ga amai ba cin abinci ba bacci misali har yanzu wannan kamar shari'a shi ma ya shigo cikin bakin amma ta gana bayanin ba zai taɓa gana abin da ke magana ba a gani shi yanzu ita wasu ƙarin wani darasi wanda yake bayarwa wanda darasin da karatu baya ba da shi an gani saboda haka sai ga gaba da ita ma kanta tana shan wahala shi dai wanda shi ne fassara wahala ake ci to mace na wahala ko bata yi girki ba dan an dauke mata girki ko wani abu da kamata wannan kaza ba shi ne dalili ba misali an gane wannan ko wannan aya sai zama dalili akan haramta wai bata ta yi hidima ga mijinta kuma zamanin manzo Allah manzo Allah ne ke girki shi ke kaza shi ke kaza a bai suke yi ba suke yi ba misali shi cikin adabul sifat albani ya kawo asarai wanda ke nuna zamanin manzon Allah matan sahabbai suna wahala ga mazajen su girki abin da ya shafi wasu ma har zuwa gona sai ya ma noma suna yi suka yi miji noma a gona kamar fatima hannunta ya yi kanta saboda nika har ta kai ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi wani Allah annabi ya ce ba ta da baiwa aka da ta annabi da ba shi san ba ki abin da ya fi baiwa da na yi ba wani zikiri wani addu'a tare da ni wani yan baiwa ya rasa da ke yi hidima ga da ki samu lada da zuci ta wani magana wai a baki baiwa ki kwanta ki bace a gidan miji ba su ta sai mai girki sai yi mishi ta yi mishi wanki misali da share ɗaki da gyara to in an ce miji shi ya yi wannan fito sai an jira shi kenan sai ce a jira ni na fita aiki an ce girki ki ta girki don jira dawo a wani aikin su bai dawo wasu da kake tara na dare a lokacin za a girki ke haihu hmm? ina nan fa ina jira sai ina wajen aiki wani za a yi hmm. Hmm. Na gani? Na, da ba. Ita da ba na? kira ta mace? ke kwarai? musamman mu nan arewa misali nan arewa kuma ne na mace da girki al'ada ne wanda ko mu nan kawai dole ne an san aikin ta ne kawai ba a da ikon ta ce ba za ta yi ba in ko ba ta yi ba za ka ma ya tura ta gida ba ne biyu ba a gane ni ina wahala nemo hatsi in ji jikin yi gumi ka za a yi rika zuwa zuwa tura baro suna biyu suna suna fiye da ruwa wani yana ta yawo wani zai yawo gama yawo ba ɗaya ba da ƙasa guda ɗaya kuma ya dawo yin zai ba to lokacin da ya ba cikin da kuma kuma wani ne zai zai a nan cikin fatawa da ake bayarwa cewa wai namiji ne zai girki namiji ne zai yi wanki nan ita mace kawai nata kawai alaƙa shi da saduwa kawai a gani wannan fatawa ne mai rauni ibn qayyim al-jawziya yayi magana cikin zadul ma'ad shine albani ya nakalto a cikin a wannan eh? adabu zifaf cewa ainihin mace akwai ayyukan da yake na gida namiji zai aikin waje ita kuma mace ta yi aikin cikin gida saboda a taimaka ma juna kowane bangare ya ba maka ya bada gudun mawashi zai yi misali tat'abu bil hars wa zar wal hasad wato kai zaka wahala da shuka wato da da girbi da kuma shuka an gane ko da wannan noma da shuka da girbi duk na'am wa da nika wal khubz wai kai zaka yi nika ba kuma kai waina kai birni wa gairi zalika abin da ya kamata wannan ta ci wa kana man taraka ta tazhabu ila al-har sai zaman ya bar matar na zuwa ainihin gona wa zar'a da kuma shuka fa huwa an hadhihi al-aya ya fitu ne wannan aya kada ku zuwa ba ta tafi gona ko shuka tana can da ainihin maza a wajen wajen na'am wa man an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka eh, duk wanda ya bijire daga ambatona daga ainihin to yana da rayuwa wanda ونحشره يوم القيامة أعمى دام تعليل قبل قيامة ينا مكاو قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إذا كتاشيني إنا مكاو على هالي نكتا شيدا إنا غني قال كذلك أتتك آياتنا haka nan ayoyi ba su zo ma ba na bita sai kai wasu da ita kazalika al-yawma tun kai ma haka za ka ne yau na'am insha Allah wani shek tare kamar kamar kasashen kamar Saudiya ne mata na da wannan gasan a saudiya sun mai da shi na su. mace na iya cewa za ta yi girki mai amma ba za su ci abinci to shi mijin ba wani cikin kama ba a saudiya a duk mace larabawa kawai zai kama ta ne kawai su ne kawai biyar da restaurant me za ki ci su ta nuna kawai su italiya ko indomi ko kaza sai kawai a cikin shaguna na ga maza ma ke girkin galiban a shagunan saudiya da namiji da ya iya girka shinkafa ya zama shinkafa za ka yi mamaki da za duniya ma maza sun kuma ta yi a wasu wala a saudiya shagunan duk ba mata bane maza ne suke da hotel hotel da ake zuwa ci abinci suna kana ga mutum zai ɗauki matar shi ya zo ta abinci ta fi koshi ne wani mace za a zai je siyo shi ma mata ne zai je da kanshi ko da yara ba shek suna da ba a ba sa kara ina galiban ba sa wani da wani wani irin al'adar da ya sabi mara kyau ba sa samun yin aure da wuri auren na da tsada rubu za ka tare wurare ba za ka zo ka a ɗan gire ba za su sa mace a irin yanzu wannan ɗaki na fuskantar wani haka mutum mai yin aure dole sai ya shirya aure da gaske ke ko ba a sakin mace hari. sai ka saki mace to ka kira ruwa kudin na da yawa na kisa da ke yi shiga ko addinin nan wajen addinin nan arewa wajen kamar da matsalan bangaren yana da ƙarfi sosai sai da ta je kace matar ka hudu ya kalle ka <laughs> a zan karbi yaro sai mata na hudu Ina idan kake san <laughs> su wa wani gaskiya za ka yi san su idan su to da za ka yi aure sai ka gina gida ko ka kama gida na haya mai kyau wanda ko wanda komai na cikin shi a zo a duba a tabbatar an gaba sana'a zuwa ya auren amma nan da mutum na da dan dakuna biyu a gida ɗaya na musamman ɗaya kawai sai tura uwa gida na nan amarya na nan wajen ko suna zaune a tubai gurin flat sai fara gaya mata shirya gobe zan kawo amarya don kwashe kayan nan na ƙarshe na ki mai da shi imanin shi a guri yaki yaki da rayuwa Wala sana a ranar gobe ɗaurin aure ya zai gaya mata ta kwashe kayan ta fa ɗakin kare tana zaune zauna ɗakin ta tattara ta tattara ta mai da shi nan ɗakin zai kawo amarya nan wannan kuma haka za a yi tana kuka iyaye su ki haƙuri ni ma ni ma ba wata abu haka aka mu haka ni ma ka yi lokacin da babanku babanku da kin sa abin baban ki mun aida ba ki ya ka kawai ka shi kayan kawai hakuri ba can ita kai ta ƙara wallahi ya daure ta ce tana zaune a tuga zuwa kula ka tashi da yanzu kuma ɗaya za a ba daya shi ne ne sai dai shi ya kwashe kayan gaba ɗaya bace in ka saki bace kai na ka bar gidan ba za ka ce ka shi ban gida ba musamman tana da yara to kai za a kora sai dai kawai ka je ka nemi wani gidan kuma tana tana kwashe eh akwai doka mai karfi kan saki sai in an tana da laifi sai ka kafin ka iya kama mace sai tana da laifi ko kwara wanda an tabbatar da laifi ne ta dawo mutunta suna da karfi sai ga mutum mutum zai wulakanta kai wasa kan kan mace na kuma kan eh shagon ne yi. sai yake jajayen da suke taimakon na miji gaskiya kan ba su akwai su suna son da miji wahala shi ya su wani komai su wani rauni ko tura shi ka kai shi dawo gida da bayan nan ba za su yi ba da kuskala na su kaɗi a aura kawai yawan kallace-kallacen to mu muna yi a yanar shi ne nan muna yi kowa na taba za ga wani zai aure tara mace da ya aure shekara talatin da wani abu arba'in mace da ya aure bari a ta saudiya nan da kuke gani to suna daɗewa ba su yi aure shi ba suke da ƙarancin 'ya'ya to nan kuma muna aure da wuri abu ne mai kyau sosai auren da wuri aure da wuri da kuma auren mata da yawa in dai mutum yana da ikon zai ɗauki nauyi ne in ba za ka iya daukar nauyi ba ka auro da yawa to kaga kai kanka ba za ka huta ba stress zai mutum yawa kai ga mutum ya lalace da amma kana da wadata yana da kyau mutum ana in kana ba ka da wadata sai ka tsaya kan abin da Allah ya baka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na'am ce ka kira ruwa ba ka kira ruwan ne ba daɗi musamman wannan zamanin ba yaro yaro ba zai karanta addini ba ka da yin zaka sa shi kila ga yaran da kagar ran ba baka da yin zaka dauki nauyi eh kamar kana da wadata kowane yaro ya za ku zaka matan shi hudu kowane da gidanta ko kowace tana samun kulawa sosai da yaran ba suna samun kulawa gashi ba ba wadatar kana da yara ba za ka iya kullum kullum ba za ka iya kulawa da yaran ka sun ci abinci sun je makaranta ya tarbiyyar ya ya za ka yi ko matsala kana zaune a nan za ma waya wacce ba lafiya wacce wacce kaza wacce ba wacce ya mutu wacce ya za ka yi da su kai kaɗai da kuma shugaban gaba ɗaya na gidan ko ba wadata shi ne magana amma inda wadata abu ne mai kyau gaskiya Ashe ana ana auren mace ɗaya waye waye suna kwaye da kwaye ɗauke rauni wanda su suka samu su ɓangaren su can wajen. Eh, ai sahabbai ba wani mai mace daya ya kama sahabi mai daya na duk sahabban za su matan su da yawa ta wuya to yanzu ma rayuwa ne ya shiga cikin su ma irin yanayin abubuwa na rayuwa da son jin daɗi da wasu abubuwa duka ya lalata abubuwan Allah shi sauka akwai sanarwa kamar haka na farko